الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقبات هذه tabbata الله صلاة ce ci شوي ولود wani ulu محمد صلى الله عليه وآله وسلم ina na safo bawajin niko ya da 1438 kalanda nigeria na ji daidai da safo ishiko safo shi ko shi ya tsaguta shi ya ta ce 2017 kalanda miladiya miladiyar ya ce karatun juzi gunici daga karatun littafiyan alhakul mubina man ga bismillahi rahim babun fil ikhlas عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل يقاتل شجاعة أو يقاتل حمية أو يقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم من باب الإخلاص باب في الإخلاص باب لغاية ga ga ya ce zo an abi musa daga ba abi musa na sharu radiyallahu anhu sai cuje da gani biyin kalangan su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam ya ce ce annabi sallallahu alaihi sallam an ga an rajuli yuqatilu shaja'atan ite ba gine gukun ebe kagwo da zaru ebe da ale matsayin yankun aw yuqatilu hamiyatan ko tsomo ya gu ya gwe kabilanci aw yuqatilu riya'an ko mo ya gukugu ya wali ayu zalika fi sabilillah zai mini za na jo gukun ya soko unci adela da na soko ji alikawali ya zai shiga jihadi da ya kubona faƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ga man qatala ga na ku. litakuna lahi hiya al-uliya fa huwa fi sabilillah ebe kalima ya ce culuge latuna zane ga ize gukude ko ya ce chono rawahu bukhari wa muslim ijiga ne uku wale ga hadisin nan wani lawo ce di ezulani tazuna ilimi wawo ani tazu wo katuwawu ane tazu wazi wajin ane tazu utuba wajin ane tazu ekuwa guda ekwentu echibo ane tazu ebo na kaga niye wajja wa jerabo wanje bayan su ya ce fuhari kiyaniya ya tuna maulona nga ajiya man kana yuridu alhayata dunya wa zinataha fa ne gai wai je benin fai je na nuwafi ilayhi ma malahum ha. wa hum fiha la yubkhasun tuna lona a gara ba la ya yi jo amma a jan zalunta amma zanne shi ulai kan lazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar zanne ji a darabon dundu ya foyan alkiyamiya wa hadita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malu hadisin na dai man wai lauga ya zuga jibu aliyayo ya bana jibu aliyaye shirka ta cin yuro nan ye dede mu ci ma wajen gwafe tunai zaga lona annabi sallallahu alaihi wasallam ga wafu ma khafu alaikum ashirkul asghar ene me suna ya gane shirka titin ga ga annabi ki shirka titin yo kala riya annabi gaji wali ayi hadisin nabi ma wa lawgan ka to ya kuye musulunci o wunde sharati shi ni ni sharati ya kuye musulunci o egugugu karkashin ya gushi cho al'imamu junnatun yi katalu min wara'i zane shi mawagunai zane shi guwana wa katilu fi sabilillahi lazina yi katilu na ku zai shi guwana ga wagun wala ta tadu emagi ya katuma kai e magadan kun da izaci e jiya izaci e Allah ilayen Allah ganga jiki kima ga lagwato zawon bai mai bu jisiyan Usama na ni diga aka talta ba da an kala la ilaha illallahu nan ya maje shiri da ya zo kamiya ba za ya yanku nan wa idu lahum mastata'tu min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna adu wallahi wa aduwakum ko a umaye kuna ebo so e ci bo egun ebo kalima e so ya ci uje to na wọn je bo kabilanci ba ko a ji bo zakalele jimi mi so mai kafo ne ne adi opportunity mu ci ji ujin nga Allah ya zaci aji kiyo mun sha illai ba ta ci ma aji faruwa wallahu ala an abdullahi ibn abbas da ba abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma sai ci je da da yin zagu baba anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga ba nabi ne gwa ga sai ci ga mi cha tabbata nan fi ma yarwi an rabbih azza wa jal e bayanan wa gobe daga ba sai ci ubona qala ga inna allaha kataba alhasanati wasayyi'at ce ce tun kirki ka in chafe tun da dai ka sun mabayyana zalika bayani ga wuce jin wube faman hamma bi hasanatin zane ga ki kipa be ni ya ga wa kirki na falam ya'malha umma lufi kirki wuce na kataba allahu indahu hasanatan kamila ce ci Allah da kaya zanna na gumina wa in hamma biha magani ya wa lo tun kirki amila ha wunci biyar tun kirki wunci lo ka taba Allah inda wa ashara hasanatin ce shiga lada guwa kayu ila sab'umiyati dhif ko har ya kotun ba da shahari zuddari shida 700 ila abu'afin kasar har sun ba shi don wani hamadi sayi'a kuma ga ɓagan wa je dede falan ya amalha man je dede kataba Allahu indahu hasanatan kamila sai shiga Allah da kayu na ga gumina wa in hamma biha kuma ga bagan wa lutun da da wuce be fa amila ha wuce be tun da da wuce lo kataba Allahu lahu sayi'atan wa'ida a gale sai tun da da nike ci kayu rawahu bukhari wa muslim hadithin na wai lawu ke abbas to ya ne ga abdullahi na zagu baba sahabi ayo ibn adi zai da wani shi to baba to gi sahabi adi zai da wani to baba to gi to daku ai kiran ai nana aisha bani nana aisha sahabiya babu ne sayyidina bakar nan mun zai kima mun zai sahabi baba ne sayyidina bakar ne ga abu ko hafa nan mun take kima suke sahabi zuriyatun ba'du hamin ba'du so mine yana hadisi ne ke laube nan hadisi na alhadisu lukudusi ya alhadisu lukudusi no hadisi na anabi sallallahu alaihi wasallam gogobe daga bayan so ko wani ko imana e ga yaso ya ciwa ma wani qur'ana amma anabi sallallahu alaihi wasallam sai ga ga ga yi ga so ko ga kazan ko ji gane ko alkur'ani bi alhadisul kudusi da ya rike alkur'ani mutawatiru ji dole alhadisul kudusi yi mutawatirwa number two alkur'an e gwariwayu biyo bi manaya amma alhadisul kudusi a gwariwayu biyo gangani bi manai alkur'an e gudu sallah amma alhadis na kulisi e gudan sallabuwa ko ya ji fahimtu ko? good al-ƙur'an to lafazu to manu daga basu ci bu sai biyu amma alhadis na kulisi manu daga basu ci amma lafazu daga ba nabi sallallahu sallamu ya bayyana je man yi labe ya tiya da riɓe lambarin wuce jona wallahu ala daidai ma hadisin ne lawu ke dai zaga ni ya kpaga waje ya kirki tobula da jan a gala da kayu misali bani ya za shi shi nga da so ko ga ya ni waya da jinu ya ala drama wani mi a jikiyo mi a tu masalati ke minu tunan kai so ko ya ni dukiya ya keminu ya mala abdulaziz ruwar wato makanta tun waje an da yau ya da katun jariya ya yi ce ku kurani bi a ce wai limi addini bonin gaskiya so kwa ya mu wa mi aje yi ce mun tun fin lada da kan wani zumayin adelin ngo le wala je wo to no gaje ko ni yan nan na buye je wa ya so ko ga ya lada gama la nabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabe shi ga yayi da madina ya tundoro ne ga lo jihadu na so je lada ya buna so je ni ga lokin kirkin na mahabasa humul uzru uzri akan ku yo ko ngoto zane ba ga wa lokin kirkin nga ke be ku mun muci lo wa de kiyo wa je lada magun ji kiyo a magun potun ba be ji uzu guwa har da zu 700 har ife biye man ja bil hasanati fala wa ashru amsalha nan ga ga tun kirki na abu ko sun ba ga juyaru zuguwo wa man ja bi sayyi'atin zan ga bi tun de ni na su ku fala yujza illa misla a go ba sai e tun de e tun de ne wuce kawai ko ya ji fahimtu de be ma hadisin ne lauga she tun kirki e kutun e dikio e multiply u ba go shi kama sali habbatin ta sab'a sanabil fi bulatin miya tu habba wallahu za'ifu man sha yawa ga za an dai ni zonin yanda na wasu da su kuma wani na su kuma wani kiyo wa sagwa gutwa ba gutuwa ba ninganci su kuma nin doro su kuma kya ji kiyo kya su ya shi tun wole yanda gbani a aje 700 a masali kiyo asali ni nga mala tun kirki kan wani muska na je zuga goye min la ta ku ciya bu daga yanko la kwanto ciya bu daga yanko la gida kan gije ko tatu e zuji wale da yawo ga salamu alaikum e zuji wa sallama gunga alaikum salam e wa ma wa da sumi ngole yen e na juje yau ci ko na a yi jana amma la da bi alkhairi na dan wani uji ta canja ya zuga goye min e fo alikiya bi mu ci lada ni ga wa fewa ko Yi ìmọ̀dẹ́lẹ̀ ìjọba yi àtàtọ̀ládà ní ìṣà àyẹ̀wò àyímáàdì kí o ìmáàtò gbogbo tí ó ìtòjì pàdé yìí wàyín hamabi sayi atin falamiya amalha kataba allah inda wa hasanatan kamila da na magai tun da da fagan wa ji untike biye ji anan a ga da kai amma ga wali na na to wuce za na lugwa bu su kuwa nan ga wa da dan ci wọ́n pè yí ńlá yóò ní wọn àdẹ́bù gẹ́dẹ́ ẹ̀ṣin bẹ̀yẹn áfítà ìṣáná ń kọ́lá ní nǹkan wọn àdó oṣù ti ṣírù kàwọn kó adéyí sálálá àtẹ̀rẹ̀zọ mọ́nùgbò ti fẹ́ di kí o kò fẹ́ tábù ẹ̀yán ní wọn lágbá fi àtẹ̀rẹ̀gì bó tẹ̀lé ibù ti tábù kaba yìí mọ́ndé àgbà kàtún fọ́rẹ́ sukùn bá a bìyẹn kẹ̀bí rẹ̀ tó ní

zanna gala da kan ya alhasanatu odo kula dikiya kula lototun da jenna amma zaguba ne be shi shi be yi kwe ko ji gani ko zanna bi la gangawo zanna bindiga la gangawo a fe to banja zanna la bindiga no fe ki ki vai ve dikiya ve shi ti zanna zanna fe su ane bi ga yuzalta kal muslimani bi sayfayhima muslimi ba ga gumbe bi ayi falqatilu to zana wuzana wani maktulu to zana wuna finari. nari za ku baba fi nan aga annabi ya zal qatilu ga zana wuzana din aga ga zana wuzana da nan ga wale wuce to yau ba balil maktul kiwa ga zana wuna annabi ga inna kana harisan ala qatl sahibihi mutsanni lawo ma ku yiki ne wa gun da ci wu amma ya gwaza da afin fage yi ga wale halirin ne wunna na wunna na wudana na to nula wuzana wa dikiya wọn à ń jẹ ládàá nígbà kó ìjìgá ní ọgàn náà léèfin wọn àjẹ hali náà misali gba ni ẹlà nàkí nga wọn kó n ṣe lo n adé fẹ lo oúnjẹ à ń kẹlẹ akí ẹdá kú a kí ẹ gángan na ji wunji hankali amuru ba wunci a ce roba sun na robu ya ya a da mai su da haji da haji futa wa yi na ile wun na lada ya bo so ko bulugwa kun ya ruwa kan ko ko ya zagan ya ci dai ko na sun ci na ce ko je kin bala bala bala bala bala a tan ene ka wa da ne yo kawai gabi gbanu a bere kabuna lawashi na njaji kiyo njaji ya bungo ne wunna da lada ebe ne tanka ne jina ce ko ko ti da ba ne kan jigan hun jine jigan nga ya difference na kale ko ah a cikin yau na yau ha. so ta fa'in hamma biha famila kataba Allahu lahu a wahida kuma gani ya ɓaci gan waje dede wuci be dede wuci ji elefi ni ga ke kan wali a etu kirki a gukpo sun ba da su 700 etu dede ma ni ga wa ke yi kuma ga a atuba ci gan su ku fa be Allah na na Nye ebe na wade laifi na gala ce ba zai nan gashi. Ta babu tauba. Babun fi taubati, man ga babi na ya ga ya ce tubo nan. An abi rarata radiyallahu anhu qala. daga ba a biyun rarsa ko jenan biyun gan sami tu rasulallah sallallahu alaihi wa wasallam ya kulu ga wani tucin su ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wallahi inni la astaghfirullah wallahi wani ba gafara bai sako wa atubu ilayhi ma ji tuba lu ba sako fil yawmi aksara min 70 fueni wa gazu 70 70 marra rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ga gubo wa an anas ibn malik dan ba Anas ibn Malik radiyallahu anhu ce cuje dan min qalam ga qala rasulullahi sallallahu alaihi sallam ga tuce ce ce annabi ne ga ce ga ce tabbata ne ga lallahi ashadu farhan bi tawbati abdi hina yatubu ilayhi ce ta ju fa ba sarawi da tuba ya wujuyi ku na wujige ji tuba ba su kuna min ahadikum kana la rahilatihi ganza mine bona ta ce tucubo bi ardin falatin dan kinai labanci na wuci desert na fanfalatat minhu dabbo cha fungwa dabba cha ciumana wa alaiha ta'amuhu wa sharabu yangi ciube na mawafi ne na betiya untatiya rakun na fa ayisa sami ha unci wuzarin wabu fa'ata shajara wuce da ba ci gbandoci fatta ja'a fi zilliha wuce fashi wurin ci gban wucin kad a yi samin rasilati wusa ya tuci wa zabuwa ne fa bai na ma huwa ka zalika hali na biyu da cin ga wani izuwa biha ka'imatan inda ku da ɗaiɗe dabba wuce gici tuba da nan fa aka zabi fitomiha wuce gwasun dabban nan egbon ko mana wangwa sun damiyo sun makal sun ci gan min shiddatil farahi ebo tsanani ya e gbafo nga Allahumma anta abdi wa ana rabbuka Allah wa gai e wujiye miyo mai e tsoye ciyewe a na diga akhta a min shiddatil farahi zannan wa cin bice ebo tsanani ya rawahu muslim hadith ya tuba nga ezulani lagan gaye de luwo umma jimbiya ya mafa ingole shi tuba wanda shi rafi shi waga niya lagawa a jibiya ko wa maga zulubin wuce lugwa ko wa ma je niya ga waye ya wuce jiboro biya wa ma fe ci rabon gbeyan yana waje gwagale anina yana idami ne ya shi rafi shi ya tuba hadisi ya mafari ya abi rara na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga wallahi inni la astaghfirullah fil yawmi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra ngan wa ji istighfaru lu ba tuyi umma ji tuba lu ba tuyi fueni wa gazu 70 na wa le ne lawe tiya falal etiya ki ba falai istighfaru da falalayan tuba ji ko na ma ya nabi donare na so ce fadu ya ni liyan sura laka Allah ma ta kaddama min zambika wa mata ta akhara na ko gane عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله شد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلتي بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلتي فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بحيطانها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح رواه مسلم عليك حديث إن ولو كان تشي فاهم بيتوبة وجوي gan zana waje ngici biye fiti biye ndiron ta tin ra kunyo ko da bana wati da bana na faci na dawa igidi madana sari maci na ganci mana dabba na ci ake gbon wace biyu ya wa wuza wa mamu yau le na ba wa da zan shi wa madama ke gwe bana yi cuta tiyan dabbu bo madama ke gwe bana tonuwa na wafi na wuta tiyan dabba bo sai su kuda wa na zuganci wace sauwa za wuce abu wace bai shi bai ni bai fa wani ya ƙiye wani dabbuye cewa ne ga zanna fai ga fatu na fefa i cewa ga wuna su da da shi bai zuwa ne da na ne mu ci bai ga Allah ma an tabudi wa ana rabbuka Allah wa ga yi wa wuce yemi wa mai tsoye ciyewe a ne diga akhta amin shiddat li da na jibta na ci bishi ya ba tsanani ya gbafo wa ne mine yana hadisi ne launa ya zuga ba kaune bi rama ya ci ma mine na ma hadisi ne ke lawu biye na masu kun sai ce fayin tuba ne zai ji ne mini ma ma hadisin ne ke laube na kuskure ji inda mini mawani ya takfiriyo ebe ne na zane ga Allah ma an tabbi wa ana rabuka Allah wa ga wuje mi mai so ce na e ganna nu ga da nan nan ga yo amma annabi wa na ga ga min shiddat li farahi zanaci bice ba zanaci ya ba tsananiya ya gafa wallahu a'lam wal ilmu inda Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk